يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mulk jiya mun kwana ƙarshen aya ta ashirin da uku. Faɗin Allah madaukakin sarki qul huwallazi ansha'akum Allah yace ka gaya musu Allah shine ya ƙage halittarku waje ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida sannan Allah ya sanya muku ji Allah ya sanya muku gani sannan Allah ya sanya muku zuciya wacce za ku dinga fahimtar al'amurra da ita kalilan ma tashkurun Allah ya ce amma kaɗan ne suke godiya ma Allah mun yi bayani game da duk wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da ita akan bayi To iya abin da Allah ke bukata abin bayi shine su yi godiya ma Allah akan wannan ni'imar Allah ya yi alwashi idan har bayi suka yi godiya akan ni'imar da ya ni'imtar da ita a kansu Allah zai ƙara musu idan suka butulce suka juya baya ya ce to azabata tana da tsanani ma'ana wannan ni'iman ba za ta ɗore ba wannan ni'iman karshe ta zama a kan ma'abutanta Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta 24 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Allah ya ce kulka ce musu huwa alladhi a fil ardi Allah shine ya watsa ko a bayan ƙasa ya zuba ko a bayan ƙasa wani yana kano wani yana kaduna wani yana gombe wani yana lagos waɗansu suna niger waɗansu suna india waɗansu suna china allah ya ce ka gaya ma duniya ubangiji ya muku wannan zubin ya sa ku a bayan ƙasa wani ƙauyen sai ya baka mamaki yaya aka yi suka je suka zauna a wannan gon a yi tafiya mai nisa a je a shiga wani kwari a tsallake a shiga wani kwari a tsallake a shiga wani kwari a tsallake sai ka je ka samu garin gaba ɗaya ba su wuce mutum 300 ko 400 ba sai ka ce to me zai hana su taso su ɗan matso ta bakin hanya hanya Allah ya ce ni na ajiye su a waje Allah ya ce ni na ajiye su a waje duk inda ka ga mutum ubangiji ya tsara yaɗuwan bayi a bayan ƙasa waɗannan suna wancan gefen waɗancan suna wancan gefen waɗancan suna wancan gefen Allah ya ce ka gaya musu qul huwallazi zara'akum fil ardi Allah shi ne ya watsa ku ya yaɗa ku a bayan ƙasa wa ilaihi tusharun kuma zuwa gare shi za a tara ku a me da ku baki ɗaya da wanda yake Kano da wanda yake Kaduna da wanda yake Lagos da wanda ke Saudiya da wanda ke China da wanda ke India duka haka da a haɗa mu duka an sake mai da mu wajen ubangiji jama'a mun fahimta wannan allah na nuna mana duk inda ka samu kanka ka yi addini a wajen duk inda ka samu kanka ka tsaya ka bauta mishi da gaskiya duk inda ka samu kanka ka riƙe gaskiya duk inda ka samu kanka ka yi abin da ya dace jama'a mun fahimta idan kuma aka gama cin wannan kasuwa ta duniya wadda yake kafinta wadda yake tela wadda yake aikin ofis wadda yake kasuwa duka haka kuma kowa zai ajiye aikin a tattara bayi a mai da su zuwa ga ubangijinsu ya yi hukunci tsakaninsu da adalci ya yi musu sakamako da abin da suka aikata Allah ya sa ƙarshen mu ta yi kyau sai Allah ya ce ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ويقولون متى هذا الوعد كافرين سنة cewa manzon Allah sallallahu yaushe ne wannan alƙawarin an ce za a yi tashin alkiyama za a tattara mu a mai da mu zuwa ga Allah suka ce ka gaya mana yaushe da'i wannan abu za ko ba da'i ba za'i za'i wa yaquluna mata hadha al-fathu al-fathu bi ma'ana al-hukmu in kuntum sadiqin wai yaushe ne za a tsaye da mutane a yi musu hukunci idan abin da kuke faɗi gaskiya ne Allah ya ce kul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum Allah ya ce ka gaya musu ran da za a yi wannan hukuncin imanin kafirai miƙa wuyansu sadaukarwarsu ba za ta amfane su ba sannan ba da a saurara musu ba wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yaushe za a yi tashin kiyama annabi ya ce mai kata na jarma tashin kiyama wannan shi ne abu ba mutuwa ba ce matsala mutuwa ba za ka iya kauce mata mutuwa ba za ka kauce mata ba amma ka mata shiri mutuwa ba za ka iya kauce mata ba amma ka mata shirin yadda za ta riske ka a bisa alkhairi qul layyan fa'akumul firaru Allah ya ce ka gaya musu ƙullon fa’akumul a firaru gudu wa mutuwa Allah ce ba zai amfane ku hmm. in farartun minal mauti ko da kun gudu wa mutuwa wai in juninka gudu wa mutuwa ne Allah ya ce gudun banza kake kullun hmm. yanfa akumul firaru in farartun minal mauti Allah ya ce in dai gudu ne gudun mutuwa kuke yi Allah ya ce ka gaya musu gudun ba zai amfane ku ba wa idan la tumatta'una illa kalila. duk yadda ka kaga baka mutu ba kayi escape Allah ce kwananka ne bai kare ba kuma ko ajalin bai zo ba ba za ka ji daɗi ba sai na ƙanƙanin lokaci jama'a mun fahimta qul innal mauta alladhi tafirruna minhu innal mauta alladhi tafirruna minhu ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يتي قل إن الموت الذي تفرون منه كجاء مسمتوا دكوكي تغدنتا in kuka ji ta nan ku yi ta nan in kuka ji ta nan ku yi ta nan in kuka ji ta nan ku yi ta nan fa innahu mulaqikum Allah ya ce mutuwa za ku haɗu da shi alliqa shine ka zo na zo sai mu haɗu da yake a sarari ne saha Allah sai bai ce za ta kamo ku ba domin malamin balaga suka ce inda cewa aka yi za ta kamo ku to duk abin da aka ce za a kamo shi kwakwalwa tana iya kawo waɗansu saƙonni kamar haka in an ce a kamo shi ko za a kamo shi akwai yiwuwar ya tsere idan an ce a kamo shi ta iya yiwuwa a kamo shi amma a yi wuta kafin a kama shi to amma abu in yana zuwa ne ta gaba kai ma kana zuwa ka ganin ai bata lokacin ka ne gudun ma ƙara kawo kanka da kanka ne to Allah ce mutuwa za ku haɗu da ita ne tana zuwa ne kana zuwa tana zuwa ne kana zuwa za ku yi kici ne da ita sun maturadduna ila alimil gaibi wa shahada sannan a mai da ku zuwa ga wadda ya san abin da ke ɓoye da abin da yake bayyana shine Allah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya baku labarin duk abin da kuka aikata a rayuwar duniya duk abin da muka aikata wallahi da a ba mu labarin bayan an karanta ma littafin ka mala'iku sun ba da shaida a kanka za a ba da dama ka su yi bayani a kanka ranar alkiyama ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce gabar da za ta fara jawabi a gaban allah ranar alkiyama cinya cinya in ji manzon allah wa yau mai yuhusharu a ada'ullahi ilan nari fa hum yuza'un حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا Allah ya ce wa iza hushiral hatta iza ma ja'uha shahida alaihi wa yau hushiru a a'da'ullahi ila an-nari yi yuzaun Allah ce ran da za a tara makiya Allah waɗanda suka ƙi Allah suka ƙi manzon Allah suka ƙi shara'ar Allah suka juya ma Allah baya yi yuzaun ana shirya su mataki bayan mataki wannan zangon suna bin bayan wannan wannan suna bin bayan wannan ilan nar zuwa ga wuta hatta idza ma ja'uha har sai sun iso gaba ga wuta shahida alaihim sam'uhum jinsu sai ya bada shaida akan su wa absaruhum ganin su ya bada shaida akan su wa juluduhum da fatun jikin su bima kanu yaksibun game da abin da suka aikata duk wata gaba hatta harshe gani ji Allah zai ce yayi comment akan ka Yi bayani Ƙafarka, wa yau tashhadu shaɗu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma tashhadu alaihim alsinatuhum harsunan su za su ba da shaida a akan su yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima ya amalu. Allah ya ce harshe zai ba da shaida ƙafa za ta ba da shaida hannaye za su ba da shaida hmm. wa qalu li juludihim sai su ce mafatun jikinsu lima shahidtum alaina don me kuka ba da irin wannan danyar shaida akan mu qalu sai gabobin su ce musu an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay'in ubangiji shi ya sa mu mu yi magana shi ya sa mu yi furuci mu ba da shaida akan ku wanda ya sa komai ya yi magana wa huwa kalakakun awwala marra shi ya halicce ku tun a karon farko wa ilahi turja'un kuma gare shi za a mai da ku gabobin su ce mu ma Allah ne ya ce mu yi magana in ya ce su yi magana da su yi magana ko ba da su yi da su yi magana to duk abin da aka gaya musu duk abin da aka gaya musu sai su ce a gaya musu yaushe abin zai faru ai rashin sanin yaushe abu zai faru ba shi yake nuna ba zai faru ba jama'a mun fahimta ita kuma alkiyama ita kuma alkiyama banda Allah ba wanda ya san shi za a yi tashin alkiyama mala'ikan da aka ba shi kahon da zai hura a yi tashin alkiyama ba israfil ba shi ma bai san shi za a ce ya hura قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم, لا تأتيكم إلا بكتة يسألونك عن يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر Ya zo a cikin hadisin muslim hadisu jibril wata rana mala'ika jibril ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa na umar ke ba da labari ya zo ya ya sanya gwiwoyinsa jikin gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara tambayan annabi imani musulunci ihsani daga cikin tambayoyin sai ce mishi an sa'a ko ya lafazin eh, akbirni an sa'a barakallahu fikum akbirni an sa'a yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar labari game da alkiyama yaushe za a yi tashin duniya annabi sai ya ce mishi mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'i wadda ake tambayan fi mai tambayan sanin yaushe za a yi tashin alkiyama mala'ika jibril bai san yaushe za a yi tashin alkiyama manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai san yaushe za a yi tashin alkiyama sama da ƙasa ya musu nauyi su iya gano yaushe za a yi tashin kiyama shi dai allah ce la ta'tikum illa bagta allah ce kwatsam kawai za a yi tashin alkiyama daga cikin manya-manyan ayoyi da za su bayyana na tashin alkiyama akwai fitowar rana daga yamma yadda ka san normal aka saba da safe ka tashi ka yi wanka ka yi breakfast ka tafi ofis ɗan kasuwa ya shirya haka kaman wasa za ka fito in kaɗan kai sai ka ga rana ta can rana rana rana rana yadda ka ji rana ranar nan ta zo ta zo ta zo kenan shikenan kuma abubuwa sun fara canzawa kenan abubuwa sun fara canzawa kenan la ta'atikum illa bagta law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuh ولا عن تبهتهم الله وتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون to duk inda ubangiji yi magana akan tashin kiyama yakan ce za ta zo ne kwatsam to ai haka mutuwa take zuwa mutane mutuwa ita ba ta da alaka da wani abun da duk kai kake alakantar da su a'a mota ne a'a jirgin sama ne a'a rashin lafiya ne ita wannan duba damuwar ta sau nawa ana zaune haka koda a cikin masallaci ya samu wani yajin gina ya mutu ba ta alaka da waɗannan shi mala'ikan mutuwa harkarsa daban baka da lafiya kana da lafiya wannan ba ta shafe shi ba in ka ya kare zai zo kanka kana da lafiya ko baka da lafiya wannan duk kai ta shafe jama'a mun fahimta shi yasa ran da za a karbi ran mutum ran da mutum zai kicibis da mutuwa sai an gaya mishi ga abin da kake ta tsoron nan وجاءت سكرة mauti ne وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين وجاءت سكرة الموت بالحق mala'iku da su ce maka yau magagi na mutuwa ya zo maka da gaskiya zalika ma kunta min hutahid dama shine kake ta escape kake ta baudewa idan ka je bakin titi za ka tsallake ka kalli nan ka kalli nan me kake tsoro sai ce wannan waiwaiwayen da kake yin abin da kake waiwaya ma din yanzu shine ya zo maka saboda ka rashin sanin yaushe za a yi tashin alkiyama wannan ba shi ke nuna cewa ba za a yi tashin alkiyama ba kamar yadda baka san da zaka mutu ba wannan kuma ba shi ke nuna cewa ba za ka mutu ba tunda baka san yaushe bane abin da ke kanka ka yi tattali da tanadi wallahi jama'a mafi zalincin abin da mutum zai yi kansa shine ya gano hanyar daidai ya ƙiya bi har a cin mishi ya gano hanya ta ɓata ya ƙiya rabu da ita har a cin mishi jama'a mun fahimta wannan jarrabawa ce kowa ubangiji ya bashi kuwa ya bashi tallafi da agaji na yadda zai iya jan kansa zuwa ga alkhairi da taimakon Allah kuma ya guje ma sharri da taimakon Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha Allah yace duk wata rai da na halitta kowane mutum da ka ganshi Allah ce na bashi rai Allah ce kuma akan kansa da kansa ransan. Allah ce fa alhama fujura ha wa na yi mishi ilhama na fajircinsa da kuma takawarsa duk shegantakan da kaga kana yi karka dauka akwai wanda bai iya ba a'a to ashar ana zuwa primary a koya ne babu to don kai ashar ka burgewa baka burge ba ba wata makarantar da ake koyar da ashar jama'a mun fahimta Allah ya ce fa alhamaha ha fajircinta mutum ya fajirce wata ƙawaha da kuma tsoron allanta duka ubangiji ya baka dama idan ka ce za ka lalace ga hanya ba za ka ce za ka lalace in ka ce bari ka je bayan gari ka kwana Allah da zai turo mala'ika ya ce a jawo ka a dawo da kai gida ba in ka kunna wiwi Allah zai turo mala'ika ya kwace ne in ka ce za ka kama haddan ƙur'ani kana zama a masallaci kana tilawa sai mala'iku su ce ba ka fita ba za a maka ba Allah sai ce kadi aflaha man zakkaha wannan ran ya rabauta wadda ya tsarkake ta wa kadi khaba ya taɓe, man dassaha wadda ya bisne ta da sabon Allah A kenan kaga mutum shi ne zai tsaya yayi aikin tsarkake kansa sannan shi zai tsaya yayi aikin tabar da kansa to kana kokari lalumin shiriya bin shiriya kana neman taimakon Allah akai domin wa mata sha'una illa an yi sha'ala wa ma li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah sannan kana cewa bata kana ɓaure cewa sabon Allah kuma kana neman taimakon Allah akan haka sai ka samu dacewa amma karka yadda ka miƙa wuya mawuta karka yadda ka sallama mawuta ka ce kai ka haƙura ka haƙura a jama'a mun fahimta wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin Allah yace kul kace musu innamal ilmu indallah ilimin yaushe za a yi tashin alkiyama na wajen Allah ya keɓanci Allah inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi kadai yake banta da ilimin tashin alkiyama abinda aka ba mu dama mu tsaya mu yi aiki tukuru mu tsaya mu yi aiki tukuru saboda ganin in ta zo mana ta zo mana a cikin alkai domin akwai wannan zi'at ko akwai wannan shi'at mala'iku ne wannan zi'at su ne masu karɓar ran kafirai da fajirai wannan shi'at waɗanda suke karɓar rayukan bayin Allah jama'a mun fahimta mutuwa tana da ɗaci amma akwai karɓar rai na ƙasƙanci akwai karɓar rai a cikin mutunci akwai na ta tawaffa humul mala'ikatu tayyibina tayyibina الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين Allah ce waɗanda mala'iku ke karɓar rayukansu a tsarkake a mutunce a cikin daraja da kima ya kulu na kuma da su karɓi ransu suna ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga gidan aljanna saboda sakamakon ayyukanku haka idan mumini zai bar duniya mala'ikun ne suke rarrashin sa suna lallabin suna jan hankalin shi wane karka damu wane karka daga hankalinka wani ka kwantar da hankalinka Allah ya maka tanadi na alkairi da farin ciki Allah ya maka tanadin liyafa abinda za ka bari a baya a rayuwar duniya za a kula maka da su karka yi bakin ciki karka samu damuwa wallahi haka mala'iku suna jan hankalinsa har a cire ransa تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها min kafurin نزلا من كفور ce, من غفور رحيم الله يتي إن الذين allah ربنا الله وأن سكتي الله شيني أبنججمو ba za mu bauta ma kowa ba in ba Allah ba sun mu, kuma suka yi tsayuwan daka akan haka ta tanazzalu alaihimul mala'ika lokacin da za su bar duniya mala'iku da su sassauko gare su mun karanta yadda mala'iku suke saukowa karɓar rai iya ganin ido iya ganin ido duk inda mamacin ya ɗaga kai ya kalla mala'iku zai gani iya ƙarshen ganinsa ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku da su san sauko musu sai su ce musu Allah ta kafu wala ta hazanu kar ku razana kar ku tsorata kar ku yi bakin ciki kar ku shiga tsoron mai da ku taras bayan kun mutu kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bishararku albishirinku da aljanna wadda aka kasance ana alkawarta muku ita da ku shige ta ita ce a gaba gare ku haka mala'iku da su yi ta gaya wa dan aljanna suna kwantar mishi da hankalinsa amin nahnu ukun fil hayatid dunya wa fil akhirah da su ce musu mu ne majibantanku naku mataimakanku a rayuwar duniya da kuma lahira nahanu ukun fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum gidan aljanna da aka tanadar muku duk abinda ranku ke sha'awa akwai a ciki wa lakum fiha ma da'una duk abinda kuke nema an tanadar muku nuzulan min gafurur rahim liyafa ce ubangiji ya shirya daga mai gafara mai jin kai kai kasar liyafar Allah ai akwai babban al'amari a ciki to haka da a yi ta gaya ma dan aljanna har a cire ransa jama'a mun fahimta to haka idan mutum idan mutum idan mutum ya bata in mutum ya bata ka dinga kallon rayuwa da idon basira karka dinga kallon duniya da lissafinka ko lissafin waninka ka dinga ɗaukar lissafin da Allah ya bayar akan duniya kana aiki da shi karka dinga yadda kake kallon duniya karka dinga fasara duniya haka take wurare da yawa a Kur'ani sai ka ji Allah na cewa wala ta taghurrannakumul hayatud duniya. kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku to ina da wannan ayan ta tabbatar mana duniya tana ruɗa ko to sai ka yi kokari ka tantance meye rudin meye rudin don ka kubutar da kanka daga rudin ita duniya gaskiyarta gaskiyarta shine abin da ubangiji ya bayani duk wani lissafi da ya fitar maka da wata amsa ba wannan ba to rudi ne za ta rude ka ne kar ka taba tsammanin wani abu da ka kulla manufar kawo ka duniya shine don ka bauta ma Allah ka zo ka yi addini abin da ya kawo ka ka saka wannan ya zama shi ne gaba ga komai a rayuwar duniya amma in ka biye ma mota ne in ka biye ma waɗannan abubuwan ran da za a kai ka kabari ma wata latas za ta fito haka ne ko ba haka ran da za a binne ka a ranar <clears throat> za a fara yayin wata mota duk abin da Allah ya halatta mana mu nemi rayuwa mu yi duk abin da za mu yi mu nema amma kar mu gabatar da shi akan mu. kar ka yadda kama duniya shiga ruwan arne kar ka ma duniya shiga ruwan arne ka bi ta sannu sannu duniya shan gwate ake mata gefe gefe gefe gefe ake diba kar ka kamfato da yawa kar ka kamfato da yawa annabi ya ce ya ce a duniya mal'una ka bi ta sannu sannu duk yadda kake ganinta da faɗi da kaza da kaza da kaza ita fa duniya mala duk ka daina ganin wai a shato bauchi a shato gombe najeriya ghana ina da sauransu wallahi duniya a barka daga kai sai yan uwanka ta ishe ka a dubi a duniya suwa suka fi son ka a ce matanka ƴaƴanka yayunka kannanka a ce ka yi rayuwa da su wallahi ka dinga shiga matsala ko ba ka shiga ba wato ita ce ita ce ne yake dauke da matsalolin in muna zaune ba wai ni ne mai matsalan ba kawai ba wai kai ne mai matsalan ba ita ma tana da matsala yanzu baka jin wataran kawai ka tashi ka ji kawai kana jin haushin kowa haka ne yaran ba saboda ka ita za ka yi rayuwa ne gwargwadon abinda ubangiji ya sauƙaƙe maka in samun zaman lafiya amma in ka tumbatsa ka ce sai ka zama kaman wancan ko sai ka samu wancan ko sai ka nemi wancan duk abin da za ka neman ba a hana ka nema ba amma kar ka fifita shi akan neman lahiranka kar ka fifita shi akan addini Allah bai taɓa sukan mutum ya nemi rayuwar duniya ba abin da yake suka fifita ta akan lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya in ha'ula'i yuhibbuna al-ajila allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah shi Allah maganin da yake yi fifita ta kaga mutun ya zunduma cikin ta ya zunduma cikin ta zaka samu mutun ya shekara 40 karatu yake yi tun da yake a duniya bai taba course na addini ko na shekara ɗaya ba ya gama wannan ya shiga wannan ya gama wannan ya shiga wannan ya gama wannan ya shiga wannan duk certificate din duniya ya hada amma daidai da certificate na ɗan firamare na addini bai da shi duk karatun da ka yi daidai ne amma karka yadda baka ci kuma ƙur'ani ba karka yadda baka ci addini ba domin addinin shine dalilin kawo ka jama'a kuna fahimta idan kana so ka gane misalin kamar jami'a ne dan jami'a ya samu jami'a ya je fara karatu a jami'a to ai a jami'an akwai programs da yawa ko akwai kungiyoyi kaza kaza kaza ko akwai abubuwa da yawa to sai aka ce wannan shi a jami'ar shi ne dan ɗan su na kwando ko ƙwallon kafa in jami'ar za ta yi ƙwallo shi yake ci mata kwallo kuna jin in bai ci jarraba ba za a kore shi ba kaga idan ya mai da hankali yin abin da ba shi ya kawo shi jami'a ba su jami'a in ka fadi a jarrabawa withdraw ne ko kai kake ci musu kwallo ko da a ce tun da shi yake ci mana kwallo ya dawo kaga ya bata lokacinsa akan abin da ba shi ya kawo shi jami'a ba to idan kuma ya ci first class don baya cin kwallo sai a kore shi you see jama'a mun fahimta to idan ka zo duniya in ka tsare abin da aka kawo ka don shi shine kai addini to duk abin da Allah ya halatta maka je ka nema ribar kafa ne ribar kafa ne amma karka yadda bin ribar kafa ya sa kuma uwar kuɗi jarinka ya kare jama'a mun fahimta saboda haka mu tsaya tsam mu yi addini tsakaninmu da Allah mu tsaya tsam mu yi addini tsakaninmu da Allah Allah ya sa mu dace kul mal ilmu indallah ka ce musu iyakar ilimi na wajen Allah ma'ana sanin yaushe za a yi tashin alkiyama yana wajen Allah shi kaɗansa wa inna ma ana nadhirun mubin iyaka ne mai gargadi ne mabayyani muku bayani filla filla iya aiki na kenan to sai Allah ya ce Allah ya ce mara auku zulfatan to lokacin da suka ga kuma abin da suke cewa yaushe ne zai faru gashi dab da dab da su si'at wujuhul ladina kafaru Allah ce sai fiskar waɗanda suka kafirce ma Allah sai ta jirkita ta canza Allah ce sai ta yi baki kuma hankali ya tashi da ba suna cewa yaushe za a yi ba Allah ce to lokacin da za su ga abin Allah ce kuma hankali sai ya tashi wurare da yawa cikin alkur'ani akwai waɗanda wa idkalul lahumma in kana hadha huwa al min indika فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم الله يتيتي وسكي اللهم كافرين ما اللهم سكتي يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك إذا القرآن كسكياني دك وجنك يكي الله كي كسوك قرآني fa amtir alaina hijaratan minas sama Allah kamar ruwan dutse daga sama ba izgili bane wi'iti itina bi azabin alim ko ka zo mana da wani azaba mai radadi badamu bi ba badamu bi ba Allah in kai ka saukar da Alƙur'ani gaskiya ne to ba da mu bi qur'anin ba a mana ruwan dutse daga sama a wi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wa qalu rabbana wa qalu ajil lana wa kalu rabbana suka ce ya ubangijinmu ajillana kittana qabla yawmil hisab Allah rabonmu na azaba da aka ce da a mana in mun kafirce azabar da aka ce da a mana in ba mu bi Allah da manzon Allah ba Allah a ɗan ebo mana wani a kawo mana duniya a ɗan mana kafin ranar kiyama din duba izgili bane sun wuce ko ba su wuce ba alkur'ani kenan shi yasa duk inda kaga wani dan iska ana wani jan wuya sai dan baka fahimci addini ba amma kai ka karanta wani jan wuya da iskancin da wancan yayi wannan in albashi aka sami shi bai isa yi irin wancan ba wannan addu'ar a fili suka yi ta yanzu duk sanna na da sai fito fili wannan addu'a ya ce ma Allah in shi ya yi kaza ya yi kaza ‘yan tsara su kamara su yi magani shi haka ne ko baka ba haka ne to shi yasa duk inda ka ga mutum duk inda ka ga mutum dan arziki dan arziki in kana karanta alkur'ani sai ka ga wadda suka sha gabansa in ka ga mutum maras mutunci ba shi da mutunci ya yi zurfi a fasadi to ƙur'ani zai baka labarin wani wadda ya sha gabansa a fasadi shi irin fasadinsa ma in an ba ma na yanzu kuɗi kuɗi ya yi irin wancan bai isa yi ba shi sa in kana karanta ƙur'ani da suna kawai inda wai dan iska dan iska ne kawai dai kalle shi kawai ya wuce abinsa kai da ka karanta su hamana su karuna su izin ba'asa a ashkaha shi mitin aka zo za a kashe raƙumar Allah uddaru ai ka ji sunan ma uddaru za a kashe raƙumar annabi salihu Allah ya ce a sanar a sanar a sanar raƙumar kar wani ya taɓa ta raƙumar Allah ce sai aka ce to yanzu ya da a yi a kashe ta ana zuwa an zauna ana tattauna ƙudda ya ce yanzu kowannan raƙumar shi ne har sai an yi mace ya ce zan je in kashe ta tana tsaye tana shayarwa ya zo ya burma mata mashi السورة الكمر مين نعم. إذ انبعث أشكاها فقال لهم رسول الله ناكت فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم فنادوا صاحبهم Allah ya ce fanadau sahibahum sai suka kirayi sahibinsu wannan shaƙiyinsu shi ne ashkaha ɗin shaƙiyi ne na ƙarshe marasa rabu fata'afa fa'aƙara Allah ce kawai sai ya luma mata mashi raƙumar Allah an ce mishi raƙumar Allah annabi salihun kuma manzan Allah ne sun kalubalance shi in shi manzan Allah ne ya fito da raƙuman ya fito da raƙuman shi manzan Allah ne kuma manzan Allah ne aka ce kuma raƙuman raƙuman Allah ne ya ce zai kashe ta a gaban jama'a ya ɗauki mashi ya gurma mata akwai wani ɗan daban da rashin mutuncin sai kai na wannan to ƙur'ani kenan to haka alqur'ani yake in kana da kirki a gaya maka masu kirki hmm. idan kai macuci ne a baka labarin macuta in kai marowaci ne a baka su inna balauna launa? Eh, duk gashi nan a ƙur'ani wala kar darabana lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin Allah ya ce mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin alkur'ani Allah ya ce falon mara abu zulfatar lokacin da suka gan shi dab da dab abinda suke roƙon ya taho si at wujuhul ladina kafaru fiskar waɗanda suka kafirce ma Allah sai ta jirkita sai ta yi hankalinsu sai ya tashi wakila sai aka ce musu hadha alladhi kuntum bihi tad'un ai wannan shine abinda kuke ta nema a zo muku da shi a zo muku da shi a zo muku da shi ba dama kun ce a zo muku da shi ba to shi kuma Allah dama a tsarinsa akwai lokaci duk ko zagin Allah kake kullum zai sa lokacin da zai hukunta ka tsarin Allah akwai lokaci likulli ajalin kitab Allah sai ce to wannan abun ai shine shine abin da kuke cewa a zo muku da shi a zo muku da shi wa yasta'jiluna wa yasta'jilunaka bil azab وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Allah ya ce wa yasta'jilunaka kabil azab suna neman ka gaggauto musu da azaba wai in gaskiya kake kai ka kawo azaba ta halakar da su wa na bil azab Allah sai ce walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab Allah ce ba duk lokaci da na sa sananne ba da na kawo azaba amma da mu bari sai lokaci ya yi, shi yasa duk lokacin da ka ga mutum akan aikin alkhairi ka ci gaba da hakuri wannan daɗin da aka ce mai aikin alkhairi zai samu wallahi ka ci gaba da hakuri lokaci zai zo za ka ji daɗin, idan mutum ya doge akan ɓarna, ana ce mishi akwai kaza akwai kaza akwai azaba akwai bakin ciki akwai damuwa in kuma bai daina ba lokaci zai zo da zai shiga cikin wannan damuwa جماعة mun fahimta wakila hadha alladhi kuntum bihi tad'un sai Allah ya قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من وفي في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن, فمن يأتيكم بماء معين الله يتي قل أرأيتم in ahalakani Allah wa mamayya Allah ya ce ku bani labari idan Allah zai karbi rayuwata da ni da duk wanda suke tare da ni sahabbaina a ce duka mun mutu mun bar duniya Allah ce fam himana ko kuma ya ji kanmu Allah ce waye zai iya tsare wani abu daga cikin abin da zai faru babu idan yace zai karbi raina idan yace zai karbi ran sahabbaina idan yace zai ji mu, zai kara mana falala da daraja babu wanda zai iya hanawa kuma ba wanda ya isa faman kafiri kafirina min azabin alim Allah ya ce to kafirai waye zai iya kare su daga azaba mai radadi akwai su ma babu da wadda ya kyautata da wadda ya munana duka al'amarin sana ga Allah da wadda ya kyautata da wadda ya munana duka al'amarin suna ga Allah ne su kafirai ba su da wadda zai ba su mafaka daga azabar Allah sun kafirce ma Allah sun yi shirka da Allah sun fada cikin sabon Allah Allah zai musu azaba wani ya zo ya ce ba zai yiwu ba Allah akwai shi babu Allah sai ya ce ulhuwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkal ka ce musu Allah shi ne Allah mai rahama wannan Allah da duk matakin da ya ɗauka ba wadda ya isa ya canza matakin huwar rahman shi ne mai rahama amanna bihi mun yi imani da shi mun yarda da duk abinda ya aiko manzanninsa da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara wannan haka mai imani a ko da yaushe yake ambata mai imani kullum yana tsare imaninsa mai imani kullum yana tsayuwa akan ayyukan alkhairi mai imani kullum damuwansa ya riski alkhairi ta'allamu na man huwa fi dalalin mubin Allah ya ce da sannu za ku san wa yake cikin bata mabayyaniya da mu da ku da manzannin da wadda suka kafirce Allah ya ce da sannu za a san wa yake cikin bata mabayyaniya qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran Allah ya ce ka ce musu inda za ku wayi gari ruwa da kuke amfani da shi a ƙasa ya ƙafe ya kafe babu shi faman ya atikum bima imma'in shin waye zai zo muku da ruwa mai gudana bayan Allah akwai shi babu ba wadda zai iya zuwa muku da shi yau a wayi gari in an tona rijiya babu idan an tona bohol babu koguna sun kafe ƙoramai sun kafe duk hanyar da za a bi a samu ruwa a ƙasa babu Allah ya ce ku gaya mu gunwa za ku je samar muku da wannan ruwan akwai? babu babu shi fa Allah na bada ruwan ka dubi idan ruwan na tabki ne ko na kogi ne ko na dam ne ga ruwan ga ruwan bai kare ba su al'umma ko hukuma su sarrafa shi ne a tace shi a yi kaza a yi kaza amma sai fi karfinsu sai ka ji ruwa kawai ya ci biliyan kaza ruwan ba ba siyo shi ake ba a gyara shi ne a sarrafa shi a turo to idan Allah ya rike nashi waye zai iya ba mu ruwa Allahu akbar ruwan fa daga kogi ne za a jawo ko daga dam ne za a jawo ko daga wata ƙorama ne a tace shi a sa mishi magani a gyara shi a sarrafa a turo amma gwamnati ma yakan gagare to ina kuma a ce ita za ta samar da ruwan da kanta to amma ku dubi yadda Allah ya ba yana daga cikin kyauta da karamci na Allah shi idan Allah ya zo zai karrama ku idan ya zo ya kawo misalin abubuwa guda uku na jin daɗi wayannan ababa na jin daɗi gwargwadon wadda aka fi mora man sagir gwargwadon wadda ya fi araha shi mutum idan ya yi abu mai tsada sai ya na sama da shi a amfani to wadda ya fi amfanin ya fi tsada saboda haka mashin sai ya fi keke mota sai tafi mashin tsada to haka ake tafiya to duk haka kayan rayuwa to idan Allah ya samar muku da abin da zai samar muku shi kuma wadda ya fi amfani yanzu ka duba yadda ya ba mu ruwa kasan dai ruwa ayyafi fetur amfani kama sai ya yi ruwan kuma sai ya fi fetur araha jama'a mun fahimta ruwa ya fi fetur amfani amma Allah sai ya san sai ya arahantar da ruwa sama da yadda ya arahantar da fetur yanzu yadda muke bin gidan mai muna sayan mai wa motocinmu da mashinanmu idan haka za mu dinga zuwa gidan mai muna sayan ruwa rayuwa za ta yi Allahu ba ta amma su gidan sai ga mutum bai damu ya gode ma Allah sai ga mutum bai damu ya gode ma Allah ka kalli ruwa da kyau rayuwarka gaba ɗayanta tana alaƙa da ruwa in ba ruwa ba rayuwa Allah ya ƙulla rayuwar komai da ruwa rayuwar komai to sai aka arantar da ruwa kana tafiya sai ka zo ka samu ma wani ya bar famfo a buɗe ruwan na ta zubewa a mm. wannan ruwan da yake zubewan kuwa inda za a kame shi na sati guda da dukkan halaka ita kuma iska da za ka sheka oxygen kenan ko ita kuma ta fi ruwa tsada ita kuma sai ta fi ruwa ara jama'a mun fahimta ita ruwa yanzu za ka iya ini biyu baka sha ba kafin ka gangara ko ini uku ko ita ba za ka iya rabuwa da iskar da za ka sheka na awa ɗaya ka ƙara rayuwa ba to amma sai ya zama kana samun iskar ka sheka da sauƙi sama da yadda kake samun ruwa domin ruwa duk arhansa watakila sai ka ja ko sai ka buɗe famfo wannan kuma ko bacci kake kawai kana surur haka ne eh kana bacci kana zuƙa kana bacci amma ruwa ai sai ka tashi inda an ce ayi azumin shan iska ya zai yi to kaga tare da cewa iska ya fi ruwa amfani to amma kuma sai ya fi ruwa a jama'a muna fahimta to banda ubangiji akwai mai mana haka banda ubangiji akwai mai mana haka babu idan ka je ka shuka masararka in ka shuka masararka kwaya ɗaya za ka shuka ko kwaya biyu za ka shuka idan ya tashi fito maka da ita shi sai ya baka full package e da goyayyaki tsaban da ka shuka kwaya biyun sai a ninka maka shi kamar hamsin ko guda ɗari sannan za a haɗa maka da totuwa totuwan kariya ne mashi irin a zo maka da ɓaho a zo maka da kaza a zo maka da karmami a zo duka full package sai baka akwai mai wannan karamci in ba Allah ba babu kai masaranka da ka shuka babu totuwa totuwa yana da amfani kuma yana da amfani wannan gemun masaran magani ne sosai ga ɓaho security ma masararka to shi kwaya biyu ka bisne, da ka bisnen kuma ka san duk dabaran mutum a iya harkar noma kar ya binne irinsa kar ya bisne irinsa in ya bisne shi kenan sai addu'a har yanzu duniya ba ta yi abin da dole iri ya fito ba jama'a mun fahimta za ka yi huda ka yi komai ka yi feshi ka yi komai amma in ka saka irinka a ƙasa nan sai addu'a ba ka da yadda za ka ce dole sai ya fito to Allah shi zai fito da shi ya tsaga ƙasa duk abin da za ka yi ai da ka yi ne bayan ya fito da kuma amfanin da aka sa maka a ciki to haka idan gero ne haka dai in duk abin da za ku rayu da shi ubangiji sai ba ya sauƙaƙe muku to amma kaji duk wannan abin da muke faɗa yana da wahala ka samu mutum a shekara guda ya samu lokaci ya yi godiya ma ubangiji akan ni'imar da Allah ya shi amma in ka ba dubu hamsin sai ya yi eh haka ne sai ya yi godiya ba laifi ne an ba shi dubu hamsin ya yi godiya amma me yasa ba zai yi godiya ma wanda ya bashi lafiya ba me yasa ba zai yi godiya ma wanda ya bashi ji da gani ba me yasa ba zai yi godiya ma wanda ya hore mishi tsarin da zai gudanar da rayuwa ba hankali akwai wani farashi da zai saye ta babu ba wani farashi da zai saye ta Allah ya ce qul ara'aytum ku bamu labari in asbaha ma'ukum gauran in kun wayi gari ruwanku ya kafe ba ruwa ba ruwa Allah ku aka ruwa ya daga ruwa ya daga to wannan ruwa fa da ka gani yanzu damina ba ana ruwa ba to idan Allah ya saukar da ruwa ruwan da ake saukarwan shi yake taskance mana a ƙasa Allah ya ce mina الله يتي وأنزلنا bi kadarin. Allah ce muna sauko da ruwa daga sama سما abin abinda zai amfani bayi shi kansa zuba ruwan ubangiji ya ce muna saukar da shi ne ba sai ka ji mutane suna cewa wai an yi ruwa kamar da bakin kwarya ba ƙarya ne in an yi ruwa kamar da bakin kwarya kowa ya shiga wa? Allah ya ce zubar ruwan ma muna saukar da shi ne yadda zai amfane ku akwai waɗanda da ake so a kashe su da ruwan da ruwan aka kashe su a yi ruwan ya rushe gidan kowa ya kashe kowa ya lalata dukiyar kowa a share mutane an taɓa yi ko ba a yi ba wa an zalna mina sama'i ma'an bi kadari Allah ce muna saukar da ruwa daga sama gwargwadon maslaha sai ce fa ku fil ardi sai mu yi muku rizabuwansa a ƙasa mu taskance muku shi in na sama ya ɗauke rani ya shigo Allah ya ce yana ƙasa mun ajiye shi shi ne a wani gwace yana bi a fil ardi eh. Allah ya ce alamtara an Allah an zala minas sama'i ma'an kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka lura ba Allah na saukar da ruwa daga sama ya shiga cikin ƙasa fasalakahu yana bi a fil ardi sai ya dinga bullar muku da koramai da koguna da eh, rafi rafi jama'a mun fahimta idan aka tara ruwan a ƙasa to sai a je can kusa da ɗan wani kawai Allah sai ya ɗan bullo da ruwan dabbobi su samu inda za su sha mutane su samu inda za su sha can ma ruwan yana kwanci a ƙasa in ya je shi can anguwan ko bayan wancan anguwan Allah sai ya bullo da shi sai ya tafki babba abu yadda za a samu rafi ba sai kun tona ba shi ne zai bulbulo muku da shi sai ya bulbula haka ya dinga yi a duniya wuraren da ruwan saboda ko tafiya kake yi idan ka galabaita ba sai ka tsaya tonon rijiya ba a jeji akwai inda ubangiji ya bullar da ruwan yana bi a fil'ardi Allah ya ce wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah ya ce in tafiyar da kayana a wayi gari babu duka Allah ya ce ina da iko ko bai da iko yana da iko na sani malam ka duba ni'imar ruwa har yanzu fa duniya duk duniya har yanzu duk technology da duniya ta ci gaba a kai har yanzu da ruwan Allah ake aiki ka yi tunanin in aka ce yau duniya ba ruwa kwata-kwata ba ruwa na kwana uku ka yi tunanin da kai da 'ya'yanka ya daku rayuwa amma saboda Allah ya amintar da kai man sigir daga cikin matsalolinka ma ba ka ma kirga wai yaya za a yi ka samu wanda za ka sha sai dai in kana son mai kyau ba haka ne ko yawa ga sunan a korama da sauransu haka ne Allah sai wuce al'amari to mu ji tsoron Allah mu yawaita godiya ma Allah yana daga cikin cikan godiya ma Allah shine mu tsayi wajen bauta ma Allah da gaske mu wajen bauta ma Allah da gaske ba abinda Allah bai mana ba ba abinda Allah bai mana ba abin da Allah bai mana ba mu tsayu sosai wajen bauta ma Allah Allah ya samu dace Allah ya ce faman ya atikum bima ma'in to waye zai zo muku da wani ruwa mai gudana bayan Allah subhanahu wata'ala kaga babu wanda zai zo mana da shi Allah ya samu dace jama'a wannan shine karshen suratul mulk abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya tabbatar mana da alkhairan duniya da lahira ayyukan da muke yi ibadodi Allah ya sa karbabu ne a wajen Allah Allah ya sa sakamakon mu ya zama gidan aljanna fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh, afwan eh insha Allah yau